أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga fata ni tabbata Allah salatu ya ce ci bayanin ciwon wuludi tabbata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na tsofo gutsuwan ya shaban 1439 kalenda nigeria na ji daidai mai tsofo shiga gube april 2018 kalenda miladiya ya ci gaba karatu daga littafiyan risalatun fi zammi asur ya shekul islam ibn rai mahullahu ta'ala ne kafin zubutu baci من قال ليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل إخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من قال ليس للمعلمين هو يا من جاء أن يحذبوا الناس أنا قد عندي قجر جرنا ويفعلوا ma'ana gaza an yi ga kungiya kungiya kungiya kungiya kungiya kungiya na wef alu a shafi a da lotuyan ma yulki bai na kumul adawatu wal bagdwa yana la al'adawa na bu wal a bai kiyayye na ne ba an ji jona bali ya kunu na muta a wuni amma manji to ji makanta ji ba ta lafiyayye gizi na jefi wace lotun kirki na alalbirri wa taqwa a cikin wata cikin gologolo golo da su yace ci kama kala ta'ala kin da su yace la tuna ga wa ta'awanu alalbirri wa taqwa e fiwa wa e cikin gologolo gan bai da su yace ci wa la ta'awanu alal ismi wal udwan e ma ti gwale so ko ba mu ba ni misali e da ji kifo a gato mala ibrahim wuje ilimin tafsiri ke su ne mayan. mala muhammad mala muhammad sani wuje ilimin hadisi ke su wa. mala isa wuje ilimin fikiyu wọ́n ẹ̀kù nípa tí a ti yato yana dabo na yi gaya kwa àbọ́ ni ya ti wá ní ní je bebe, da je fi wuri wuri ne bebe, da je fi siga ne bebe, yífèṣe bèbè kárọ̀ọ̀ṣọ́ àti àtò àyàgògùn èfo adájíjá ní gaskiya fi sẹ̀bílẹ̀ náà bí láàlẹ́hẹ́rì bẹ́ dẹ̀nà àyà ẹgbogbo ìnà àyà jiná wọ́n máa lè ibrahim èfo àsìrì àsìrì ìtàkárí láàfẹ̀rẹ̀ nan ko wa daga na waje basira ya hadisi na ko káwá ya fi àṣùbá wà fẹ́ gbà ní tubutubutu ko wuta-wuta wa malam isa daga náà da yin limiya fikiyu na yana wa jina lazurarul bayiya ko risala ibn abi zai jikin rawani ko after isha juma juma ya zo jike wato ya koya jama'a ya kushi ngole kiye jibali dana ye tingwa fiji ye kiriki ye tingwa fiji kiyo ye sokoba on condition kaga ya gaga zaguwa da bin masalace ya nu jami suna ya nu ko laji ganewa e ko ne possible zangoci ya man fi da nan goci yo na gida da ne ba zangoci maga ji kafin ba wa lu wani bai wa da ko wale ga e kwa fi ki kirki na je ti kwa fi ki wa yo e ki de de ba jama'atu ansaru sunna misra a sheikh muhammad hamid fajjab da zakati da sauransu abẹ́lẹ̀ ẹlẹ́kìn mísọ̀rọ̀ bíbí àjà àgàṣẹ́bà àti sọ organization ya jama'atu ansaru sunna àti fẹ́ ti dáwà jìza àti ẹ̀wùtò ka ka àti ẹ̀jẹ̀ yìí kákákáká yára branch yìí dẹ̀nà lónàjò yẹn na dẹ̀mí ni ne contribute e a jerin na ji wuji ga manji ji a jijiji kawani manji fatar ku da goji. Hata to da yake basira katuwa na gan waje fahimta a yi ni in gashi ma ga bawon hagu gashi ga wale sali a hajjin mini hun man ibu sai ga ga hukwai ya zai dindoro mini abuwa an ya kuzala a hajjin ahadin nun gali kawali labe zanduwa cina. bi ya la kulli ma yuriduhu ungwai ya manna wa ga shi wa ga fiye ji makanta wa ga fiye zaji ko ji makanta wuce zandoru ne duji biyan doro na ungai wa ne wa muwala ti mai li nga zando na wune manye ne ga tuzuma ko wune wa ne ga je fiye wo we mai tuzuma tuzuma wa ada ti mai yuadiji zandoro na mawungai na gona ya zai dikiyo efe nubo bali man fa'ala haza ta yi ga zane ga jiya iri nan kana min jinsu jenkis khan zanen ga fiyar da miniya doshiyar zane zane ga jenkis khan nan zai jenkis khan hmm? etu mbeti mini etu ya tatari yo nga ga kiyo nga ga jenkis khan wa misali bai zaga juji allazina yajaluna mawafaqahum sadiqan waliya zandoro na gaji daidai biyayi nan a ga zauci ya ya zauci mai zana ya duzu mana zauci mai zakirki wa man khalafahum aduwan baghiya ajin da rukuncin nan zandoro na magayi ya bana a ga zawunci makiri na jiki nan na jiki nan bal alayhim wa ala atba'ihim ibi ta yi yagun ta manji o gangani ba zai je lamitu manji ne to ji makata ke ni ko adullahi wa rasulihi alkawali ya ko gangani be tushuyi bi an yuti Allah wa rasulahu ala ni atu so ko be tushuyi wa yasalu ma amara Allah bi wa rasulu ene ma so ko be tushuyi gaji foro na alaji wa yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ɗan matoci bai tuci inda a jin haramu na tomon e gima kanta alama jin haramu wa yabu hukukan muallimin amma ji kula biya kiyaman ji, kama amara Allah wa rasu kem na soko bai tuci ji foro na fa in kana ustazu ahadin mazluman nasarahu abe ke manyawe a ju zalunci jina wa nasara. wa ka kana zaliman lam yu awilu ala zulmi man yau man ga yunga ji zaji zalunci ga jiwo taimako ya tiye zalunci joma bal yamna uhu minu amman ka zalunci ji kama tabbata fi sai jimna wali ta tabbatar da hadis na ta zuna wannan hadis ya al-bukhari hadis ya anas ibn maliki ko kama tabbata fi sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كده نبقى أسر أخاك ظالما أو مظلوما يو يونسر أجزال تجين وما جزال تجين قيل يا رسول الله أقا يا وفي أنصروا مظلوما أبي جاقا جزال تجين ميا يو يونسر مدديد النصر فكيف أنصره ظالما كما يونسر يا Kun ga yi manyan mige ji za zalunci wani kala wumi min zulmi wala man yau ka zalunci ji fa zalika nasruka iyahu na yi nasara na wa ya ji man nan daga ne bi a biya abu ji gane jiga ne wani goci shi ni ne nan wa ji jiga ne wani gari mu'amala bai zawan ji ungwayi ezu dikiyo ungwayi ezu dikiyo ezu aje kaida na waga aji mu'amala bai zo an yi wajen kula gani bai nan ya mafari don bai zafi didi iditani bu kasiran mina zoni e iya gan ga dokunan da ya zafi na ba da zonni ismu sashi ya zonnu wikiyo wilefi nunu hmm. no no oh continue yeah sóòtì ẹgbẹ̀rẹ̀ ó gẹ́gbẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ dèdè nọmba tù musulmi, jife yìí fẹ́ láàkí wọ́gá gúnbẹ̀ẹ́sẹ̀ jùun sẹ́lẹ̀mọ́ agájìwò sẹ́lẹ̀mọ́ yàjì kẹ́ẹ̀dáwọ̀ máa dàtání ìdàgájà àjẹ̀lí lámìtú jẹ̀ ko ko dai daga cici da alhamdulillah ga yar da sauransu yan jife daga e wa gani fansala wuju nasiya siya ganye zaye yi za sallama afshu salama ga sallama shi ba waya zaye ne wai wa ci tashi wannan la yuminu ahadukum idza damina yabo ne imani wa gumina yi yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi zuga wa ya juye da waya ya ci tashi wannan bebe ganji zugu wa gumbe da li sai no fiska ani diga wata basu muka fi waje ka sadaka fiska na lo ko ya sanu mai afi ya yegi wani sadaka yo ngole yan na jibenyo wa la to de ga ya bi oyina nga so ba wi wa la to de ga me kire wani nga di ki adawa muci nga ke asin ila nasi da sabir kulubakum fa talaba sabada al-insani insanu amma ya shi shi weke bubu wala la ndoro ikafiri e ngo diga da ko nga wọ́n jí na kandoro na zu jaban nan ya bane wuce da tsoron musulmi da jaban nan na zu da ba wuce na yi kan wuye jikan wani kawai jiga da ko a ji alkhairin doro in bayan ba fara sherin doro a be wuji kiyon in bayan ban yi da zan ba a ji sallama wuji kiyon in ya ja uma ke gumbe zai ndoro wuri da ndoro sallama da ndoro da su gumbe ganci zuku ga yi wannan ya lu sunna nan ngala ce nan gwe ya bu kila ne dinga ni da no gugu za ne kyo e yin na ga iftika mutwa ni ke ko diga ne ne ga bidana na eh kai za maga wajiya nga tifa da mu wa mu bil urufi wari da ne jahili kawai magana ga wajin ga gajin gogama kwai ji gani ako wale ga ungwe ya zuci kula gani biyan na ji sarauni again ungwe ya man nan wa shi shugaba zanduwa ne mige wa nunge ya wo zanduwa ne mige na ba nunge ya nabo ni waga awa zawon gwayo ta ti kai da musulunci wa maga an na zawon gwayo ta ti kai da musulunci ya da ja da ni te tuwe ga da no ga wa na ga awo mo, no ga da ne ga na ba ni go le ni sai kiyo ni sai asu ya mun ko ya ji gane kun ni sai kiyo ta'assub ya biyo ya mun kuma gwayin ya mun nan wa jerin nana zanto ni ga da shi wuce jerin nana mini zai je la mu tuzen ki khaliji ya sai ta tare shi no ga mi sai ya guyo yóò ti gane ko yale gan yale were wele jinne sanu ko tashi ene mi kaba wele ki o suwar ya e ta asu bi ne di faruwa ku bi e da wannan misali kon ya labiyo misali bani ela shi ji wakile ba ta iye kele yi ma da wewu nini na da ya ji rabi a na da nan ki na da nan wọ́n ti gọ́ òwúzà wá ya wá gáre

òjìdí kí àrùn òjì lóbi à òjì sọ gúgbọ̀ tá mọ́nà àgbẹ̀wọ̀n èlè bá ní mọ́ òjì lákàtún lóró wọn à zanẹ́mọ̀wọ̀n ìdájí kàtún lébẹ̀ ní kí àrùn ń gẹ́gẹ́ ti kí ní tó dáná arúgbó ń bẹ ti bẹ́ẹ̀ ga man su da yaya don ebe ne ya su masu ka ya fai wutu hancin kujale re daga wani gani na le kwa wazo a ga abe jiki abe wu waje ne irin na ta su ibrahim ube yadda ṣe ibrahim tẹ́ ti kàfẹ́ níta tẹ́ ṣẹ́rù súnnà nta bó sọ́rọ̀ mọ̀dá ló ń ti wọ́n e ti gbábà ní ìmáàmù barbari ga ẹ̀ẹ́sù bí èdò jìtì ìgá àgùn àárín lọ́nà ti yá mẹ́tí ẹ̀wọ̀ fọ́pùlà látẹ́tí hárìdà ẹ̀míṣẹ́ ibrahim gan kí lọ́ọ̀ ti bàbá agówó lábàgá fọ́ wajen mubata na wuce uba kwa kyare wajen na ebere kyare jina kiyo wai laba ga kwata su biyo da ya gwada ganin na ganganin wani ya mun doci ba ẹ̀ ọ̀látọ̀ àkọ́kẹ́ àgúnlátọ̀ àpọ́lọ́júká yìí sí tí wà gọ́ ìdílé bí jí ló bá kòkó ní tààtù nínú súwọ̀ rẹ̀ tààtù ní gbẹ́gbẹ́gbẹ́ ní ìdàgágẹ́gẹ́gẹ́ gan wà rẹ́fẹ̀rẹ̀nsì àgúnpapọ̀ fún àdàtílẹ̀ rẹ̀ mọ̀ fẹ́ gbomi kún bá bó ìlàgá gẹ̀gẹ̀ ẹgẹ̀ nẹlúàrẹ̀ ńgábẹ́lẹ̀ ẹgẹ̀ oúnjẹ kó ń lò ní wọn àti náà fẹ́lá tó dòmọ́ níta mọ́ ń gbẹ̀tì náà wọn àti ẹ̀bá ló jàgẹ̀ mọ́ oúnjẹ tó dòmọ́ misali ìlà tẹ́gbọ́ ń gẹ̀mìlẹ̀ á nìyà gẹ̀lá ń tìmí e kẹlọ́ ń gẹ́ná ní ṣe é èkó ègbò tí ló sọ pé ó tún lẹ́nu orí ìfòyè ó lè láì láti máa olú fún náà wọ́n lè bà náà ka tawhidi asa mu tawhidi ade dị ade uluhiyya ade tawhidi la asma ya la asma wudi jebuwa bana to jigiri jire islam se dizo ko diga na ko amma mallai da Allah lahu nur fama lahu min nur ta'assub ga ji ma mai wayenza wai ne gaskiya ya wajen da ne ga mina ngai ga wuto so gaskiya zanen kuyin wanda yi nan wuyi ma da umar da jafa yi ko mi gata jafa ko gaya gasa kwaje sun nan yau no problem ya wu nan ta subanci a ti ga ke ga a kala ba mu nan ne e na da e e na

amma bai yi wa ke da ke kafi jibe yi ne ga gano ne yi manna wuje boye a na ba sai buga wunga ya dawo jibe ya ci umar ji kiyayen umar ji kafi nan ya mace ji majina shi ba da ana kem na eh kemi na wuliya to na ga wuliya ne buga je na fiye tu je mo fi sabila ke daga da yansu yin mi siyo yin mi na jiyo ya saji wasu a ga eh to to wani ga gyare wasu dai wani yan noti gaji kin bele za su wa bidaya wa Niger ya wa Nigeria ya wa West Africa ya wa South Africa Benin har da Madina Nabi a meje fuwa a mana wa ma ya Brazil Brazil resort ya waya umedi kenti eta ko turenji ko lupia la da tiyata daga jaba be so to zuko to ajo to ni moto je moto masalaci ko waje ka bijari wa jara to zadin je la ga a jem na di waje ruwanin ngata waje fi sabilillah eh nazaru dalalata min safati zanwa eh kada láàyìnlá ìlọ́láwò ẹjí ìlàjí ṣíṣe wà bẹ́ àwọ̀ zanbeti ìjẹ́ àkùnkí kí ní ká in in with full force wọ́n jẹ́ àmàrí ìlàtẹ̀lọ́ mọ́ ẹgbẹ́ òní èlé mọ́mbá wọ́n jí wọ́n á káàkiri ya rẹ̀ wọ́n jí wọ́n jí sọ́là ya rẹ̀ wọ́n jí wọ́n fi jẹ́ kó wọ́n fi sìgá kó wọ́n jí kàzá rẹ̀ wọ́n sóòrí yẹn nẹ́jì dókun àmọ́ ẹgbẹ́ yìí reflect ẹgbẹ́ ìfẹ́fẹ́ yẹn òkú bá ń lọ tiwọ́ yìí nẹ́jì tí wọ́n mú. ẹ̀rí náà tí ibùdó tẹ̀lé ẹ̀gbẹ́ tó fẹ́ẹ́ jìgẹ́ tí wọ́n náà dàwọn ti jẹ̀ǹgì káàdì méjì mẹ́kántà á yí wo agéjì ẹ̀rí tó ń wọ́ tún jìnnà ni. ji náà kó mọ́ngá kì í yàtà kẹsẹ̀ wú ẹ̀gá ló ko mun gane a ruwan na za a mata nnewa suwar yanayi joku ya ga ito suna lori ya kawai ko jira ya ko jẹ́ ìṣẹ́jọ tún lè pẹ̀lú ìlànà nẹ́jì tí ó jẹ́ yóò tún jìyàn nígbẹ́ confess yà yíwọ́n wọ́n wọ́n àmá no worries no way ìzáwọ̀ káà bẹ́ ìnàmú alimin wa mu alimin ada ke gadi faruwa tsakaniyar man bai manyi awon eh, mm. tilmidin wa tilmidin ko ya ji makanta bai ji makanta awon mu'allimin wa tilmidin ko ba tsakaniyar man bai ji makanta ya ma wasu ba wa mu shajira bai miji na lan ya ji ziliya har ya yi ina a don kuma a ta yi alamar haka wajen halayya zan dole wa gaza ka zai mai tuzu na a sau gaske babu gaskiya gamnacho فلا يعاون بجهل غاتوزما بجهل تيما ولا بهوان وما تزين دوزما بين بكين بما بل ينظر في الامر ودت لمن وتلي فاذا تبين له الحق غسكيا غاتو لاذا ها ان المحق منه ما على المبتدي انا غاتا تي غسكيا دوزما تاتيا ديتيون سواء كان المحق من اصحاب او اصحاب غيره jeji wuyo zane ta ce gaskiya wani mini jama'a yawa shi budo ka mini jama'a lamar ci budo gaskiya wa wazo ga mala ibn qayyim ku fe ga shekul islam da harwi ga al-harwi habibun ilaina zuyo ne ye wani wal aqwa abu ilaina mina ma ye wa gaskiya gun ko mun gane ye wa man yi mai wa gaskiya amma man gane gaskiya bai ga mutu gaskiya mai ga man ciya ka manyo mai ya gunga wasu biyu lai mutu gaske yago ne goyi ga daune kan gari wasu a kaka zuwa liman au mazlumin yau ko mun gane sawon ka nil muhikku miya sabi hawa sabi gari wasu wa ka nil mubutili miya sabi hawa sabi gari jeje buru da ta tiye goro ba ne mini jama'a shi budo ko ko mini jama'a na shi budo fa yakun al maqsud ibadatu allahi wa da yana yi makasudi ne ibada so ko buji wato ati rasuli bai milatu tuci sokwe wati bai alhaq bai milatu gaskiye wal qiyam bil qist bai ku yini be adalci qala allah ta'ala ka kullu ga ya ayyuhal ladina amanu ya ina jayi imani jina kunu qawamin bil qist shuhada daga ya ku yiki ni ni bi adalci ne ya jiri billahi ya Ko wallau ala fuzun kawai ta ciye go kaga wato jiyo ga midin ya inna ko ku ba bi ba shi kenan ba awil walidaini ko mai manci ku ba wala akrabi ne me zai tsobe na in ya kun ganiyan ya zaga da dukiya aw faqiran ko mu yi talaka fallahu aula bihi ma tsoci tsoca tsoca fa fala tattabi ul hawa e ga lan tutun gbama e na al hawa wala da temi fiye di e fiye gbon wala da temi fiye dedi efi ẹgbọn wọn lamitu wọn lẹyìn lamitu mọ njẹjẹ báyìí ní o tó ẹja jìgẹ ẹni mọ nígbà ní o ti jẹ àná un lo anu ni da da gaskiya. aje a daga manyan haji fa mu gabe gan a daga aje mu babban gaskiya hajin ya Kyau a ga political pati nan ga wuje membership ya pati na haji kiyo waji ko zando ce te je wala ke were jujutu so ko ga ba wula yu je bo so ko e ba zando cha su ta pe yuju it's true fala ta tabi'u lahawa ya ga lamitu tun ga man ta dilo ya fanke gaskiya man wa in talu aw turidu ya ga fa ki lugwa wa ya gan jegba fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to ya ci deye ne ya tune ya lona yuqalu aja ga lawa yalwi lisanu fayu fayu khubiru bil kadhib sai da gagin tara fa wuce ya labari ga manan ولي إراده إنما يالي إرادنا أن يكتم الحق يدو لغز كيوسوب فإن الساكت على الحق شيطان أخرق إفو إيه، نزانك إيه، لغز كيائي ونشيسوسونا ونشيطان نبتينا شيطان ديجي إفو نهيب نكي ماغن الجواب الكافيو نغا شيطان يبوبا أدي شيطان ناتيكو أمدي شيطان ساكتو شيطان نغغنا بشيطان نسوسونا فالمتكلم بالحق بالباطل شيطان ناتيكو تاني غغن جيجينا wani shaitan ne gagana wasu sakitu anin haƙƙi ba na mafi gaskiya wa jima su suna wani shaitanun sakitu wani shaitan da suna zaɓa ba ba laifi ajin shi ne in gwai kyo laifi da ba man jejin laifi ji da ba ja ile jin wa man ga jin wa ga laje man da gelo e zula gaskiyu so man ga jin na so hani e zula ga mare ga gaskiya yi wuce ba e bai tsaja la confuse man ga jinna lima tajbisuna al-haqqa bil batil kila ya lagaskiya daga mane jin ke ba wa taktumuna al yake la ko wa an talamu ne to mabiyo e eh, du ga manu zuta ko ko jahili man no to jan jahili ke kemno wa jishna unza ga ga wuga kaji amma zane ya man nan ga su ga mane ta ko ko da ji wo فولي للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله إذا جاء كاي غوا غنن daga ba su kogo azu ga manata annabi ko riya jinnato zane tika tuna ga jinnato wani na annabi ga man kazaba lai a wuta minan fale ta ba wa maqadahu minan nari ko la ji ganewa ngole naji man yejun manyi wula gungungun àti ní ohun tí wula wuya tó sún lọ́wọ́ atu, yí ebe ìtajà aláni atú zanẹ́jì kàdínà ẹjì lọ́jà ìlídé jẹ́jẹ́ náà ngálà àjẹ mọ́ jèjì àmọ́jẹ mọ́ kíríkì aflákùkù lè máa yá àjò rí ńlá jí tèlé gẹ̀nẹ́lẹ́ sọ́rọ́wí níwà yẹnẹ gbérí yẹnẹ ní kàchà wà kékeré gẹ́wẹ́ jẹ́ àdínwó gájú Allah ya samu dace. ebogo man be mai ji makanta ji makanta ji makanta be mai kungiya ne be kungiya ne fun ngo ade ga ade tele ba wuji ga be fui dano manye mi dano jama'a mi dano ndo da kale adi babo jima o ji ma tele ba ji ma mi yo babo ga kiyama ci ganna bo yu yu shi shi ba na gboro láti ní ìlànà ìjíkẹ́ ìlànà ìní tabbatar wa za na ji dai da ne ga zan ti mulu lu gwa ngula mu jike ngula mu tu gaskiya e ga maga jike ga waye amma ya ga mu tu kiye gwaji tuna tsawa go ya fi ibi te ni ago man malama sahibi zani ga fa pambabe zani yu ne na sawawun kana alhaqu lawawa alayhi je juyo gaskiya da biyu ko gaskiya da biyu fakad hakama bi hukumin jahiliya zanen wa hukunci ba bi hukunci yan jahiliya ko ji gane ko mun ga addini wa guni ga lokacin ni zaini waya da waji so koje sunna ni alalima Allah la husna waya da waji ji gane ko nga ga di sallah yan janaiza udi dole ya zuji Allah ke ci magai za ku dibila salati fagtilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sallah janaiza wanda mini yake bo mini ya la no papu jenaba ali wato je bai lam tajidu ma an fatayamma musaidan tayyiba dole ma an wikiyo nakira lam na wa nakira fi siyati na tufidul umum ngo le amu no to ipa to eko wa ga da bo ngo to ne e ma ne shi ne fere kete e la de no ga dure ga gaskiya wuje da manyina wajifo wuje da manyina waji kaza wuje na landoro a da to a suga mai amma gaskiya kaman gaji a ga bibi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun a ba duwa man ga kaman gaji ga bibi ta ta ya kula da bibi fali kiyani ngala ne ga jani na ku je jahili e o ja fo ku ja e, le te bu ele o tun pe pe ba pe ba ba ba fundura mi ni bo ga dan no o di e tu ka ya ka man de mai ga de usuma de chen lebe jimi ni on na se ba bo goro cho ko mun gane gawal wajib wa kharaja hukum illahi wa rasuli zanen majina nan wazu da hukunci zo gobe tuci gawal wajib ala jami'i ga bata ne wajibi ta ce zajo bai nuna an yakunu yadan wahida ma al haq ma al ma al ma al haqqi ala al mubtil zanin ta ce gaskiya nan ya ya mutu wuce

esi ẹ̀nà sọ̀kọ́ bẹ̀ tuntun ká jẹ̀ ẹ̀dá bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ tí ń kíwà oúnjẹ tí ń tún ẹ̀wọ̀n wa fẹ̀yìn náà mọ̀ yìí tí ìlà ọ̀rọ̀ sọ́sọ́ ẹ̀ká tí sọ̀kọ́ bẹ̀ tuntun yìí náà fàkẹ́tẹ̀ rẹ̀ ṣẹ̀dàdà náà jẹba wò wọ́n mọ̀ yá la ọ̀rọ̀ sọ́sọ́ lọ́wọ́ fẹ̀yìn náà láyé lórí ìlà náà sọ̀rọ̀ tani mọ̀ gáàjẹ sọ̀kọ́ bẹ̀ tuntun bá ń gà náà jẹ gànà alákùnso náà tẹ́kí tẹ́kí tàṣú. wọ́ọ̀lẹ́ ẹnì gáàjì ti bá òbí àlì ti sọ àwọn iná oúnjẹ mú ìmọ̀ ti sọ́rọ̀ kaga wajen tamamul inkiyat bẹ́ẹ̀ gẹ̀yà yìí ti bá wùyàn wà àti ìfẹ́ láti ti fẹ́ tẹ́mi tó lábẹ́ tó máa lọ́sọ̀ kówẹ̀ láyé tó kó mú gáàlì àti ìwòlá wà àti ìrọ̀sùn tí ìrọ̀sùlá fàkàtì àtà àlá ńgá mọ̀lá ìmá àmàlìgà kúlù ìkọ́dù ní kọ́lù ìwé ìrọ́dù ilá sáhìbì ìdá kalkabur ee gọgọ́ta ní ọ̀rọ̀ àmẹ́kí án nígbà zai gabaru da wa dánana ìbíwó ke wọ́n gúbẹ̀ tọ́lá kirki ko da ya gaza kirki wuncewar amfani wa rayuwa babu fulwa wasu ne ko da ji ganewa yusuf kuna su baci ga na bi kadariyar babawun a gidan kadariya buta wa a kuwali rawa kidu mawun shi ma a gidan jayo a gidan shiya jayo ba an kazari lauru sufiyan saukwati bewa wuzun be sufiyanu sauri na gumbe sufiyanu sauri na gujin bayani a huga a gida mai kpataya wọ́n yá náà kó ẹ̀nà mọ̀ ìgbòrò mẹ́dánná wọ́n ti jẹ́ wọ́n ti zùn àkídà àtàgbà oúnjẹ oúnjẹ àmì tó súnmọ́ káàkùn gúbẹ̀ sùfíànù ẹ̀ bí wọ́n ti lè pè ìzàdá ní káwọn àti jẹ́ káàkùn àtàwọn ṣẹ́rù sólì ti kádà lùsùn àrẹ́kẹ̀ ní tàtìtù wà lẹ́gẹ̀ẹ́ ní láwùgẹ̀ kí o ápùlà sàn láṣàrí ńlá wọ́n tó àfihàn làbárí gúbẹ̀ dàdí ndaji sunna wuje yau ndaji sunna ya kaso anya ni ade mannu gube zakariya saji na zakariya saji ji bayanin ga yi ya yiyo ene mai je e, na dana wuci ji tuba daga a gida da kwanto wuci ji sunna ko da ji gadewa ibn qayyim sufanci da philosophy digi nga ibn qayyim sai ji dalilin ibn qayyim ne da wasu lana ubi uje ba wuce yan na lwa sai nugu da ibn taymiyyah ngala ibn qayyim wato fe ga alkasi yato ngole kajjar wa haza kullu wani ya gabe ba da ni wato mutai su da ni amma hatta ata aliyal ilah bi fadlihi man laysa yadhi yadi wa lisani rajulun ata min harf min ardi harrani fa ya bi man jaa min harrani ngo zan ne be da kin ya harrani ga ibn taymiyo so ci ku da alkan ngabe ki bayani an ga ne ilahu ci ci kagbo ogun nwere la kiriki na ya eji nwuchi n'olu gwanụ nga abụ ngwa gị so oge ya ga abịa za jeji o ga agbi arọjiri ala dị ni khalili fọlị ezuru adukum mai yi khalil ebe o ga ka atụ ja ọbara ị ga adị dị na sai ci ala adu ya mana mai ga chibici na sai ci fabi wallahu alam bi sawabu ilayhi al marji wal ma'a.